Karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Shida kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa da rediyo wata na Radio France International ke magana kan mita 22 gajeren zango. Michael Kudison. Sauraro barkanmu da arzikin sake kasancewa a cikin shirin dare kakanin labaran duniya. gwamnatin sojin jamhuriyar nijar ta sanar da jangewa daga rundunar haɗin gwiwa mai yaƙi da 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi a kewayen tafkin chadi kwamandan dakarun rsf da ke gwamza faɗa da sojin sudan hamdan dagalo ya ce har yanzu da sauran yaƙi a tsakanin mayakansa da sojin ƙasar da da fatattakar su da aka yi a birnin khartoum masu aikin ceto a myanmar sun fara yanke ƙaunar gano masu sauran numfashi daga baraguzan gine-ginen da girgizar kasa ta watan a girgizar ƙasar ta haku wadda ta laukumi rayuka 1,700 to ga labaran daki-daki rundunar sojin na nijar ta sanar da janyewarta da yammacin jiya asabar daga rundunar da ke yaki da masu ikirarin jihadi a yankin tafkin chadi wata rundunar mnjtf a cikin shekarar 2015 nigeria chadi kamar da nijar suka sake farfado da rundunar haɗin gwiwa ta multinational joint task force wacce aka kirkira a shekarar 1994 don yaki da ƙungiyoyin jihadi a kewayen tafkin chadi tafkin chadi dai watan ya kasance wayan tafkin chadi ya kasance wani sansani na mayakan jihadi inda yake ba da mafaka da mayakan boko haram da na iswap a afirka ta yamma a jiya lahadi rundunar sojin najeriya ta zargi masu zanga-zanga da suka buɗe wa jami'an tsaro wuta da haddasa tarzoma da ta yi sanadin mutuwar mutane goma sha biyu a babban birnin tarayyar ƙasar abuja mabiya mazhabar shi'a babban birnin tarayyar najeriya na abuja a ranar juma'a sun fito ne don bikin ranar kut wadda ake yi a fadin duniya don nuna goyon baya ga falasinawa inda lamarin ya auku kungiyar kare hakkin dan adam ta amnesty a najeriya ta zargi sojoji da buɗe wuta akan masu zanga-zanga a kokarin watsa taro zargin da rundunar sojin ta musanta 'yan bindiga sun kai farmaki kan barikin sojin da ya faga da ke gabashin burkina faso inda suka kashe sojoji da kuma yakan sa kai da ke taimaka musu akalla hamsin da misalin karfe hudu ne yammacin ranar juma'a da ta gabata ne 'yan bindigar suka afkawa barikin inda aka yi mummunan artabu kuma shaidu sun tabbatar da cewa ala dole jami'an tsaron suka janye daga barikin saboda 'yan bindigar sun fi karfin su. ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na radio france international kwamandan rundunar kai daukin gaggawa na rsf a sudan janar muhammad hamdan dagalo ya bayyana a jiya lahadi cewa yaƙi tsakanin mayakansa da sojin ƙasar bai ƙare ba kuma dakarun nasa za su dawo birnin katun duk da fatattakar su da aka yi wannan ne karo na farko da dagalo ya ce wani abu tun bayan da dakarun kasar suka kori mayakansa daga babban birnin sudan khartoum a makon da ya gabata rundunar sojin amurka ta kai farmaki ta sama akan mayakan is a yankin puntland na somalia a ranar asabar ta gabata wadda ya kashe ɗimbin mayakan kungiyar kamar yadda bangaren da ke kula da nahiyar afirka na rundunar ya bayyana a jiya lahadi a wata sanarwa ta ce dai an kai harin baya-bayan ne tare da haɗin gwiwar gwamnatin somaliya kuma an samu sansanonin is da dama ƙungiyar is ta somaliya ta kai watan ta dai ce watan ta yi fatattaki watan al-shabab mai alaka da al-qaida amma kuma tana samun al-shabab din tana samun karfi a puntland mai kware-kware da cin gashin kai a ƙarshen makon da ya gabata uganda ta rattaba hannu a kan wata yarjejeniya tsakaninta da wani kamfanin haɗaɗɗiyar daular larabawa alpha mbm wanda zai zuba jarin kashi 60 a matatar mai ta kabale a gundumar hoima kamar yadda ofishin shugaban kasar yoweri museveni ta bayyana a watan ya bayyana a wata sanarwa kamfanin man uganda zai ci gaba da rike kashi 40 na hannun jarin matatar mai ta ci gangunan ɗanyen mai dubu sittin a rana kamar yadda sanarwar ta yi karin bayani an fara karaya game da aikin ceto mutanen da ke ƙarƙashin baraguzan gine-ginen da suka ruguje sakamakon karfar girgizar ƙasa da ta auku a myanmar ta makwabciya ta thailand wadda ta yi sanadin mutuwar mutane dubu da ɗari bakwai babu karsashi a tattare da masu aikin a birnin na mandalay mai yawan al'umma miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai a tsakiyar myanmar a wannan litinin kuma ana sa ran yanayin zafi in an jima a yau zai kai digiri arba'in a ma'aunin celsius tsananin zafi ya fi watan ya shafi masu aikin ceto ya kuma sa gawarwaki na saurin rubewa lamarin da zai kara wa aikin tantance waɗanda suka mutu wahala. shugaba donald trump na amurka ya ce yana matukar fushi da vladimir putin na rasha bayan shafa makonni ana kokarin tattauna batun yarjejeniyar tsagaita wuta a yankin a yakin ukraine a wata ganawa dai da ya yi da wata tashar talabijin ya ce ya fusata akan yadda putin ya diga ayar tambaya a game da nagartar shugaban ukraine vladimir zelensky yana mai barazanar laftawa kasashen da ke sayan danyen man rasha haraji idan ya ki amincewa da tsagaita wuta To labaran kenan da wannan safiya na litinin sai kuma ga shirinmu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. sannunmu da haduwa da kai a cikin wannan shiri na musamman da zai yi duba kan yadda karamar sallah wato idil fitar ta riske al'ummar musulmi a bana a wasu kasashen afirka da ma nahiyar turai sunana hawa hallar gwangwazo da zan ja akalar shirin daga nan sashen hausa na radio france international rfi da al'ummar musulmi a fadin duniya na soma bukukuwan idil fitar ranar 1 ga watan shawwal na kowace shekara bayan kammala ibadar azumin watan ramadan sai dai sallar kan zo wa jama'a wani yanayi daban-daban kama daga na farin ciki matsin rayuwa yaƙe-yaƙe da dai sauransu a ƙasashe da dama kamar yadda a halin yanzu bikin ya riske al'ummar falasinawa a cikin hali na ɗimuwa saboda rikicin gaza baya ga yaƙin ukraine da ya ɗaiɗaita jama'a da na sudan wanda ya ƙici ya ƙi cinyewa a mafi yawan kasashen nahiyar afirka kuwa sallar ta riske al'umma a wani hali na tsadar rayuwa inda ba sa samun damar gudanar da shagungulan kamar yadda suka saba a baya saboda matsin rayuwar da ya yi wa mafi yawan su katutu. Who is the Allah. Who is rahman Allah. Who is La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. To wannan kenan. A jihar Kano da ke arewacin Najeriya al'umma na bayyana damuwa kan yadda bikin sallar ya zo musu a bana saboda tsananin rayuwa maginanta da samari da 'yan mata na kokawa saboda rashin halin walwala yadda aka saba a lokutan bikin sallar wakilinmu abubakar abdulkadir dan gambo ya duba yadda sallar ke gudana a bana ga kuma rahotonsa galibi tun kafin karewar azumi ake shiga yanayi irin na sallah to sai dai a wannan karan za a iya cewa sallar ta zo cikin yanayi na tsananin rayuwa wanda a cewar waɗanda na zanta da su abin da ya zama wajibi fa kawai ake yi malam yusufa Bala magidanci ne a birnin na Kano ya ce wannan karan fa an dai sallah ne kawai amma babu wani shiri da aka yi mata. Wannan sallar dai ba abin da za a ce malam ana cikin wani yanayi ne wallahi tallahi gashi dai kaga dai da in aka ce sallah ta zo an dinga walwala an dinga hidimdumu kenan amma ga shi dai wannan shekara ga shi dai abun dai ba wani shiri da aka yi mutane kowa rayuwar ta riga ta canja ne ka gane a irin wannan lokaci na sallah yan mata ke kece raini ta koyaya abin ya zo musu a bana to yanzu wa yake mata kaya in da ne ka ga a shekarun baya da azumi ma ya raba kafin ma a ce ya zo karshe ana ta hada ana ɗauki wata shekara da aka rika yayin misali a baya to za ka ga akwai wani abu da aka fito da shi kamar anko yanzu bana babu anko kenan ina ai bana babu anko tofa sallah bana sai haƙuri domin abubuwa da dama sun cuɗe ga azumi ya cinye kuɗi ga wasu ma bashi sun cika kwa dole ai haƙuri da hidimar sallah bana. An samu sauƙin farashin kayan abinci ko in ce kayi amma ba yanzu akwai matsalar tattalin arzikin da ake ciki. A nasu bangaren su ma samari 'yan kwalisa sun ce bana fa kowa ta kansa kawai yake yi domin yawancin abubuwan rayuwa su suke ɗaukar nauyin kansu. to a bana gaskiya sallar ta zo mana da wani yanayi saɓanin yadda aka saba gudanarwa saboda yanzu yanayi na tsadar rayuwa ya sa a da lokacin da sallar za ta zo baka da wasu abubuwa da suke a kanka yawanci dai kila an ɗauki ɗawainiyarka ta wasu abubuwa don haka in lokacin sallah ya zo kawai sallah za a tunkara a yi shagali a yi abin da ya kamata so amma yanzu saboda canjin yanayi ta kai ake yi tukunna ko da shekarar da ta gabata yawanci an gudanar bukukuwan sallar ne lami saboda yanayin matsin tattalin arziki da ya dabaibayi al'umma tuma da da ɗan gambo da kano ta daba tumbin mata masoya na zo bari mu leƙa Maiduguri a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya, inda 'yan gudun hijira da ke zaune a sansanonin da ba na hukuma ba a jihar suka bi sahun al'ummar musulmi wajen gudanar da bukukuwan sallah. Sai dai yawancin su sun ce kamar kowace shekara sallar ta zo musu cikin mawuyacin hali inda abin da za su ci ke gagarar su daga maiduguri ga rahoton wakilinmu bilyamin yusuf yayin da sauran mutane ke yin bukuwan sallan azumi ɗaruwan 'yan gudun hijira da ke zaune a sansanin da ba na gwamnati ba ba ta bukin sallah suke yi ba suna neman abin da za su rayu ne kalilan daga cikin su ne kan samu abin da za su ci wadda ka iya kashe musu yunwa ta hanyar yan uwa da suke aika musu a matsayin sadaka a ziyarar da na kai ɗaya daga cikin waɗannan sansani na ga yawanci mazauna wurin ba sa cikin walwala kamar sauran mutanen gari ga abin da wasu daga cikin 'yan gudun hijira ke cewa kan yadda wannan sallar ta zo musu 90% ba za su iya yaran su kayan sallah ba don wani ma har yanzu abin da zai ci shi yake nema to a yanayin da Allah ya kawo ta haka za a yi ta dan kasan yanayi abin da Allah ya aiko maka haka zaka dauka inda ya zo abin ya zo maka wani ba kamar nan tashin hankali ko na abu nan alhamdulillah yanzu da sauki babu shi bikin sallar barkan za a yi shi amma sai dai a hankali iyakan babu yaran ne sutura ne sai a hankali sai dai akwai na maleji maleji dai haka amma dan irin yadda ake zato babu dan yanzu muna ganin dai da sallah ba sallah ba haka nan za mu yi shi tsakani da Allah a wasu sansanonin 'yan gudun hijira wadda ba na hukumomi ba na tarar da 'yan gudun hijira yawancinsu ba su samu damar yin dinki ko kuma dafa abinci don zuwar sallah karama wacce ke alamta karewar azumin watan ramadana. amma ka kayan sallah? A. Ba a yi ba? Eh. Amma da kuna ganin ku da kuna ganin ku ana muku kayan sallah? Eh ana yi. Amma ya yanzu fa? Yanzu ba a yi. Babu? E. Suleiman Muhammad. Yaya magana kayan sallah ba sa muku kayan sallah? Tunda muka shigo kamnin nan ba ta wa muna kayan sallah ba. Sannan ko ka za ba ta yi bayan kamuna ba. Sannan abincin da za mu ci ma ya gagare mu. Yayin da wasu al'umma ke kokarin taimakawa 'yan gudun hijira da abin da za su ci domin yin bukin sallah masu aikin jin kai malam Mamman Umar Kida sun ja hankulan al'umma da suke tunawa da irin waɗannan waɗannan bayan Allah a wannan lokaci. gaskiya muna neman taimako a taimaka mu bayin Allah nan gaskiya ga Allah ba wasa masu kuɗi ba ta talaka ma kowa zai iya taimakawa dai dan gurgurdan karfin sa abinda Allah hore masa dan mutum zaka yi la'akari cewa ba kai da kake da shi ba Allah misali idan kai ne Allah jirbce ka da wannan halin haka kai ma zaka so a taimaka maka so da Allah a taimaka ba wai sai masu kuɗin maka ba ko da masu ƙananan karfin ma ko da naira ɗaya biyu ko da mai sai riga ɗaya biyu hakan a taimaka dai duk da halin da yan gujin hira suke ciki bai hana yaran wasanni ko kuma fita zuwa gaisuwar sallah ga yan uwa da abokan arziki ba da suka yi amfani da tsofin kayan nasu suka wanke da guga To an gaida Bilyaminu. jamhuriyar Nijar. To da yake bikin na karamar sallah lokaci ne mai matukar mahimmanci ga ruhi da jikin kowane musulmi. Ga ruhi saboda kwashe tsawon lokaci na ibada da kusanci ga Allah. ga jiki kuwa saboda ɗaukin samun damar ci da sha da sauran abubuwan da aka hana a lokacin azumi to ko a bana yaya jama'a ke bikin karamar sallar a Nijar? Bikin karamar sallah lokaci ne mai matukar muhimmanci ga ruhi da jikin dan adam to ko a bana yaya al'umma ke bikin sallar Ibrahim Mila wani magidanci ne yana mai cewa to bana alhamdulillah azumi mun yi shi gashi nan sai dai kawai a ce an gode ma Allah kasa ita rayuwa ya gobe kowa na kukan babu babu wani kitan da dai kasa kowa sani yanda take ciki har yanzu matsalolin rayuwa dai bai kare ba. Bikin sallar na da alaka da irin yadda jama'a suka gudanar da azumin su don haka umar ke cewa a bana abubuwa sun sauya. Ya kamata mutum a ce musulmi ne ya ji daɗin azumi tunda abu ne wanda Allah ya ce a yi shi. Bai yiwuwa ka samu lada a haka da banza dole ka sha wuya da wani na gida kuma wannan Allah zai yi komi da komi kayan sallah mu tun da wuri muke ma yaran mu kadan kadan kana yi kana yi haka wannan tun da yaro shi bugu guda in ya tara ma abu he ka je ka abun wani magidanci mai karamin karfi cewa ya yi a bana taimako ne ya ragu sosai shekara bata gane shekara kaya sun tsada ga ba kuɗi a hannun mutane kuma ga mutane suna so dole sai sun kai ne kuma ba masu taimakawa in na bara ba su yi karanci cikin farin ciki waɗannan mata suka nuna yadda sallar ta riske su a bana duk da cewa akwai tarin kalubale. Gaskiya sallah alhamdulillah Allah gwada mana tabbatar da ran da lahiya. Tun daga jama'a nan tun ana sha'ani na duniya azumi an yi shi lahiya gaskiya muna murna. Mun gode ma Allah dai gaskiya saboda Allah da Annabi. Allah ƙara ruwa asiri duniya da lahira kawai. Wallahi mun yi murna mun ji daɗi Allah saka da haira Allah ƙara Annabi daraja wallahi mun yi azumi a lahiya lau. Su kuwa waɗannan mutane sakon barka da sallah suka aiki. Eh baba ya mai shashab na bakin sai je dus. Fatan mu dukkan al'ummar musulmai kowa da kowa muna kowa barka da sallah. Muhammad Lawan muna nuna farin cikin mu gaskiya akan wannan babbar rana. Eh Allah maimaita muna takabbalallahu minna wa minkum Allah nuna mana tabadin ciki. Barka da sallah ga dukkan uwa musulmi Allah ya sa mun yi akan sa Allah ya karbi ibadodin mu gabaki. Liman Malam Habu shine limamin masallacin Juma'a na Lawali Bala da ke tsakiyar birnin da magaram. Godiya yayi ga Allah. tare da addu'a kamar haka. Allah karba ayyukan da muka yi a cikin azumi kuma muna fata ya zamanto kuma shine gyara rayuwarmu ta duniyarmu da lahiranmu kuma ya gyara mana eh, matasanmu muna fata Allah gyara rayuwar 'ya'yanmu da jikokinmu da dukkan 'ya'yan musulmi da matanmu. Bayan sallar idi da yi al'umma na gudanar da ziyarce-ziyarce da kuma sauran shagulgulan da ke sanya nishaɗi a dalilin sallar. Rahoton sallah kenan daga jamhuriyar Nijar. kasuwa ce ta buɗe yayin da al'umma ke tururuwar sayan kaji domin wasa baki a bukukuwan sallar inda gwamnatin ƙasar ta ƙara hutun kwana guda kan ainihin hutun da take bayarwa na sallah. Abdullah Shamun Ba'u daga Accra ya aiko mana da wannan rahoto.